Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 20 ga watan Disamba shekarar 2020. ku ji abin da muke tafi da shi. Maryam ba mu kanan labarai. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani bom da aka sanya a mota ya tashi a Kabul a yau Lahadi abinda ya yi sanadiyar kisan akalla mutane tara tare da jikata wasu su ashirin. A jiya Asabar ne aka fara raba rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin Moderna yayin da aka shirya wurare fiye da dubu uku da ɗari bakwai ne za su fara karɓa da kuma yin allurar rigakafin zuwa gobe Litinin. Shugaba Joe Biden mai jiran gado da shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez a jiya Asabar suka kudura aniyar yin aiki tare wajen samar da wasu dabaru a mutunce na tunkarar dalilan da ke haddasa kurarar bakin haure a yankin Amurka da tsakiya da kuma kudancin Mexico. Tukanan labaran duniyan kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa biyo bayan ceton ɗaliban makarantar sakandaren garin kankara da aka sace yanzu hankali ya koma akan yadda ƙwararru za su taimaka ɗaliban warwarewa da fargaba sannan kuma a jamhuriyar Nijar a yayin da ya rage mako guda a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki ƙungiyoyin fararen hula na ci gaba da jan hankulan 'yan kasar game da muhimmancin zaɓe na gari za kuma ku ji yadda ma'aikatar masana'antu da cinikayya da saka hannun jari a najeriya ta dukafa wajen haɗa ƙungiyoyi na manoma da 'yan kasuwa da ma masu sarrafa amfanin gona a ƙasar da zummar bunƙasa harkokinsu ta hanyoyi da dama Madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani bam da aka sanya a mota ya tashi a Kabul a yau Lahadi, abinda ya yi sanadiyar kisan akalla mutane tara tare da jakata wasu su ashirin. Wani ɗan majalisar dokokin ƙasar Khan Muhammad Wardak ga dukkan alamu shi aka auna a harin a Kabul babban birnin Afghanistan amma ya tsira daga harin. Bayan da ya kai ziyara wurin da aka kai harin, ministan cikin gidan kasar Masud Andarabi ya faɗawa manema labarai cewa an fara gudanar da binciken harin bom ɗin don gano dalilinsa da kuma tantance ko aikin ɗan ƙunar baƙin wake ne ko a'a. Tsakanin mayakan Taliban da sauran wasu ƙungiyoyin mayakan babu wanda ya ɗauki alhakin kai mummunan harin. A jiya Asabar ne aka fara raba rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin Moderna yayin da aka shirya wurare fiye da dubu uku da ɗari bakwai ne za su fara karɓa da kuma yin allurar rigakafin zuwa gobe litinin abin da ya ƙara faɗaɗa rabon rigakafin kamfanin Pfizer da aka fara a makon da ya gabata. a daidai lokacin da ake samun adadin tarihi na masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace kamfanin moderna ya kwashe rigakafin daga wuraren da aka sarrafa su zuwa wuraren ajiya na kamfanin rarraba kayayyaki na mckenson a jiya asabar ma'aikatan kamfanin sun yi ta sanya rigakafin cikin kwalaye suna jera su a wasu manyan motoci a cewar janar dan sojan amurka gustav pana a lokacin wani taron manema labarai a yau lahadin motocin za su kama hanya yayin da kuma rigakafin rigakafin zai fara isa cibiyoyin lafiya zuwa gobe litinin dole ne jami'an tsaro su raka motocin rigakafin ciki har da sojojin amurka na musamman da ake kira u.s marshals kuma dole ne a kulle rigakafin cikin firij shirin amurka ya buƙaci waɗanda ke tattare da haɗarin kamuwa da cutar kamar masu manyan shekaru da ke cibiyoyin da ake kula da su da jami'an kiwon lafiya su fara samun rigakafin a halin da ake ciki cibiyar da ke bin diddigin annobar coronavirus ta jami'ar johns hopkins ta faɗa a safiyar yau lahadi cewa mutane miliyan 76.3 suka kamu da cutar covid-19 a faɗin duniya Shugaba Joe Biden mai jiran gado da shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez Obrador a jiya Asabar suka kudura aniyar yin aiki tare wajen samar da wasu dabaru a mutunce na tunkarar dalilan da ke haddasa kwararar bakin haure a yankin Amurka na tsakiya da kuma kudancin kasar Mexico. Shugabannin biyu a wata hirar wayar tarho sun tattauna akan haɗa hannu wajen samar da sabuwar hanyar magance matsalar bakin haure a yankin. wadda za ta samar da wasu dabaru maimakon ban hanya mai cike da hadari zuwa amurka a cewar takaitattun bayanan hirar wayar da wani kwamitin biden ya bada shugabannin biyu sun kuma ce suna muradin tankarar dalilan da ke sa jama'a yin kaura a el salvador guatemala honduras da kuma kudancin mexico to madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin bayan da iyayen ɗaliban makarantar sakandaren garin kankara suka yi ikirarin cewa ba za su yadda 'ya'yansu su sake zuwa makarantar da aka sace su ba sai sun ga irin matakan tsaron da za a ɗauka yanzu haka hankali ya koma akan tunkarar matsalar fargaba da firgita da ke iya shafar rayuwar yaran idan ƙwararru ba su sa hannu don saita musu tunani da hankali ba Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. kwararru da masana tarbiyya da kuma ɗabi'a sun fito fili sun nuna cewa akwai muhimmancin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya da ta jihar Katsina su ɗauki matakan karkare tunani maras kyau da ya shiga cikin zukatan ɗaliban nan su sama da ɗari hudu da 'yan bindiga suka sata daga makarantar su ta sakandaren kimiyya a kankara ta jihar Katsina domin tabbatar da cewa wannan tashin hankalin bai shafi rayuwarsu a nan gaba ba. Malam Shehu dan daura kwararre ne akan tarbiyya da da'a da zamantakewa ta tunanin mutane ya yi mun karin haske dangane da muhimmancin ɗaukar wannan matakin domin kada rayuwar waɗannan ɗaliban ta lalace ganin irin musihun da suka gani a zahiri idonsu kuma suka ɗanɗana raɗaɗin cutarwar da 'yan bindiga suke wa al'umma inda yake cewa abin da ya kamata a yi a kafin a kai su ko kuma lokacin da ake niyyar ko da an kai su gida ne a ya zama da cewa an bi su ana taimakon su don yawanci da yawa daga cikin su rayuwar su ta canza wani yana ganin kila ma ga bindiga na abin alfahari ne ya ji daɗi tun da wannan bindiga za ta iya zama a ah, to an zo an kore mu da bindiga ni ma bari in ɗauki bindiga to wannan abu yana iya zama a cikin kai shi yana iya kawo mashi zalunci a rayuwar shi ya ce zai zalunci wani yana iya zuwa kamar gida ya ta mafarke mafarken wannan wulakanci da tafiyar da kuma abin har girman shi idan ba a sa hannu ko kuma aka samu irin mu ba wanda za su zauna da su a taimaka musu. Malam Shehu Dan Daura kenan kwararre akan ilimin ɗabi'a ta Bil'adama a tattauna da ne da shi a Abuja. Shi kuwa babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Katsina Dr. Kabir Mustapha ya mun ƙarin haske akan irin matakin da gwamnatin za ta ɗauka bayan da aka karɓi yaran nan aka duba lafiyarsu kuma aka haɗa su da iyalinsu domin shi ne mataki na farko da zai kawo kwanciyar hankali gare su. To wannan haɗi da aka masu a nan Hajj Camp ya gaskiya tausa zukatan yaran nan sun komo cikin hayyacinsu su kwarai daga nan kuma gwamnati ta yi kokari eh, suka shirya aka ba su kayayyaki da za su duk sun zo da kayayyakin su in siya ga yagagu da sauransu to ko shi da aka yi ya ƙara nuna musu lallai ana da kauna a gare su tunda yanzu hutu suke yi kuma maganganu da aka yi da shi mai girma gwamnati da ya magana da kuma shi shugaban kasa da ya magana ya nuna musu cewa wannan abu ya same su ibtila'i ne zo kuma su kokari su maida shi bayan su su sa abin da ke gaban su karatu shine abin da za su yi to amma abin da za mu ce komawa su makaranta makaranta shine zai zama abun damuwa a gare mu dan ranar da za su koma makaranta za su fara tunanin ko wani abin zai same su na tabbatar da waɗansu za su yi kwanaki in suka koma makarantar nan ba tare da sun samu sun yi bacci ba to amma abin da za a yi ko ko shirin da muke yi shine na cikin makarantun su in suka koma makaranta za mu rinka tura kamar psychologist su je su rinka ba su lecture kamar a assembly a ɗan yi musu lecture kullum na abubuwa da za su zama su rinka amfani da su don su kau da wannan tunani a cikin zukatansu. Dr. Kabir Mustapha kenan a tattauna da da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. To ma da la'agai da Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga muryar ɗauke da ƙarashin labaran duniyar. Sojojin China sun bi wani jirgin ruwan yaƙi na Amurka a yayin da ya bi ta yankin tekun Taiwan da ake takaddama a kansa a jiya Asabar a cewar rundunar sojan Taiwan ɗin. Tana mai yin Allah ware da irin wannan tafiyar a matsayin isar da wani saƙo ga masu goyon bayan 'yancin Taiwan. China wacce ke ikirarin bisa demokuraɗiyya ita ke da iko da Taiwan a matsayin yankinta. ta ci zafin ci gaba da bada goyon bayan da amurka ke yi wa tsibiran ciki har da saidawa hukumomin yankin makamai da kuma tura jiragen yakin amurka bi ta yankin tekun taiwan abin da ya kara sa dangantaka tsakanin china da amurka ta yi tsami sojojin ruwan amurka sun ce jirgin ruwan na kakaba makamai masu linzami na uss mustin ya kai wata ziyara ne da dama yake yi a ranar 19 ga watan disamba bisa ga dokokin kasa da kasa Wannan shine karo na sha biyu da sojojin ruwan Amurka suka bi ta yankin tekun a wannan shekarar. Sojojin China a wata sanarwa sun ce dakaransu na sama da na ruwa sun bi jirgin tare da sa ido a kansa. Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya cimma wata yarjejeniya da 'yan Taliban a ƙasar Afghanistan da yaƙi ya ɗaiɗaita don buɗe makarantun karkara da ba na gwamnati ba a wuraren da ƙungiyar ta masu zafin kishin addinin Islama suke iko da su. Yara maza da mata 'yan Afghanistan arba'in ne za su ci moriyar shirin. A cewar Sam Mort, shugaban harkokin sadarwa na cibiyar a kasar da ke kudancin nahiyar Asiya, inda aka kiyasta yara miliyan uku da bakwai ne ba sa makaranta. Ta hanyar wannan shirin, asusun UNICEF zai taimaka wajen buɗe makarantun karkara da ba na gwamnati ba guda dubu hudu a faɗin lardunan Helman, Kandahar, Uruzgan da Faryab. lardunan da 'yan taliban ke iko da su abinda mott ya faɗawa muryar amurka kenan da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. mu leƙa jamhuriyar Nijar a yayin da ya rage mako guda a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki ƙungiyoyin fararen hula na ci gaba da jan hankulan 'yan ƙasar game da mahimmancin zaɓe na gari sakamakon lura da yadda wasu 'yan siyasa ke amfani da kuɗaɗe wajen sayan kuri'un talakawa a maimakon su dogara akan manufofin siyasa wakilin muryar amurka a yamai sule mummuna barma ya aiko mana da ƙarin bayani Rashin sanin mahimmancin ƙuri'a a wajen mai ita wata babbar matsala ce da aka gano cewa tana mayar da hannun agogo baya a yunkurin damƙa al'amuran mulki a hannun jama'a. sabili kenan kungiyar farar hula ta mpcr ta kaddamar da wata gagarumar kamfe da nufin waye kan al'ummar nishir ta yadda za su kare kansu daga fadawa tarkon 'yan siyasar da suka maida cinikin ƙuri'a sana'a alhaji nuhu muhammadu arzika shine shugaban wannan kungiya ne muhimmancin zaɓe me ya kamata a zaɓa wa ya kamata a zaɓa in ana zancen shugaban ƙasa in wa ya kamata a zaɓa in ana zancen yan majalisa wa ya kamata a zaɓa Kani aiki ne ake yan majalisa kana gani yanzu aka zaɓi mutane sai su mai da abun ma kawai ma amince al'ummar ta zaɓe su sai su mai da abun kamar na siyasa kai ka ce yan jami'a yan majalisa ta ai gwamnatin mu ne ai gwamnati gwamnati na ƙasa ne in kowa kowa ya gane abin da muke ba ya wa a samu mugayen shagori paske mutane sun san wanda za su zaɓe. Ɗan takarar zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar RSD gaskiya Dr. Hassan Malam Gamkale na daga cikin 'yan siyasar da suka halarci wannan muhawara wacce ya ce bayanan da suka fito a yayinta na fayyace zahirin abubuwan da ke faruwa a fagen siyasar wannan ƙasa. Na yarda da abin da sun ka faɗa ɗari bisa ɗari sun ƙasar da tana son masu gyara tana son ta samu waɗanda ya jajirce masu iya tabbatar da gaskiya cikin tafiya rashin hukuntar da laifin shi ga sa laifi a ci gaba da yin shi inda ana hukuntar da waɗanda gaba zuwa bisa cewa sun yi laifi tun da bisa ga dokokin kasa da kasa laifi na bisa dokokin addini laifi ne wani adda hurumin hukunta da mai laifi sai wanda Allah ya ba wannan hukunci su ne alƙalai kenan yan alkalai sun ga ta tsaye doka ta yi aikin ta wannan abu ana magani matasa na daga cikin rukunin al'umma da aka fi yawo da hankalinsu a lokutan zaɓe duk kuwa da cewa da bazarsu ake rawa wajen neman yardar al'umma saboda haka tsohon sakataren kungiyar ɗaliban jami'ar yamai ismaila muhammadu ke jan hankula game da nauyin da ya rataya a wuyansu don tabbatar da demokradiyya a kasar ta Nijar. Aikin da suke sa matasa ba su sa diyansu suna kasashen turai suna karatu. Sannan matashi wanda ake ba shekka ko ɗari biyu ya je ya kuwa ko ko ya je ya yi zaɓe ya san da iya amshi kuɗin nan ya zaɓi abinda ba shi a daidai ba ya ci amana kanshi ya ci amana ƙasa kuma ya ci amana al'umma saboda zai zaɓi wakili wanda ba adali ba zai je majalisar dokoki ko ko zai shugabancin su ta hayya ta cin amana da rashin imani. Kakakin hukumar zaɓe na fi wada da ke ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da kasida ya jaddadawa mahalartan wannan muhawara cewa hukumar seni na ci gaba da daukar matakai don ganin zaɓuɓɓukan na ranar 27 ga watan disamba sun gudana a ƙarƙashin doka daidai da abubuwan da kundin tsarin mulki da kundin zaben nijar suka yi tanadi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a gaida sulamun mini barma ma'aikatar masana'antu da cinikayya da saka hannun jari a najeriya ta dukafa wajen haɗa ƙungiyoyi na manoma da 'yan kasuwa da ma na masu sarrafa amfanin gona a ƙasar da zumar taimakawa wajen bunƙasa harkokinsu ta hanyoyi da dama a ƙarƙashin wani shiri ma'aikatar ta kaddamar da wasu ƙarin ƙungiyoyi na albarkatun noma kamar na tafarnuwa da zabibi da ake kira turmeric da turanci Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim. A ƙoƙarin karkatar da akalan tattalin arzikin Najeriya daga dogaro da man fetur da ƙasar ke yi inganta fannin albarkatun noma da haɗa manoman guri guda a matsayin ƙungiya don duba ayyukansu da taimaka musu wajen bunƙasa kayayyakin noma ya sa ma'aikatar masana'antu da cinikayya da saka hannun jari a ƙasar ta dukufa wajen haɗa waɗannan ƙungiyoyi. Dakta Nasiru Sani Gwarzo shi ke zama babban shugaban ma'aikatar. Mukan yi la'akari da muhimmancin shi amfani amfanin gona da za a bunƙasa sai mu gayyato irin mutanen da muka sani suna wannan harka sai mu ba su shawara cewa su yi amfani da damar su kuna masu sarrafa wannan abin amfanin gona sai su haɗa ƙungiya kuma su tattaro 'yan uwansu da abokai na masu irin wannan sana'a sai su zo sai mu haɗa su da haɗaɗɗiyar ƙungiya ta kayan amfanin gona wacce muke kira fakar su kuma za su yi musu bita su koya musu dabaru na zamani na yadda ake bunƙasa wannan harka to idan suka gama yin haka sai kuma su ne tattaro hankalin su wuri guda gaba daya a kasar to idan suka samu kowace jiha an samu wakili sai a kafa musu kungiya ta ƙasa baki daya domin damar mu doka ce sai an kafa kowace jiha dan ba kowane amfanin gona ne ake samun su a kowace jiha ba amma muka samu akasari sun haɗu sai mu tallafa musu su yi zaɓe kuma mu muke ba da izini na wato yin rajistar kungiya ta ƙasa idan muka rubuce su sai kuma mu aika da sunayen su ƙasashe jihohi da ko ina inda ake amfani da wannan abin mu ba da har embassies ma in ce to kungiya kaza ita za ci gaba da sarrafa kaza a Najeriya. Kungiyar 'yan kasuwa manoma da masu sarrafa tafarnuwa a Najeriya na daga cikin kungiyoyin da aka kaddamar kuma shugabanta Alhaji Abubakar Muhammad Kantoma ya bayyana irin alfanun da kafa kungiyar ta su zai yi wajen samar da sauki ga ayyukan su. Farko zai masu noman ta tukuna sai an inganta musu tsarin noman su samu musu iri mai kyau da yanayi mai kyau da za su iya noman da kuma kayan aiki. Sannan kuma mu inganta process medicine din ta irin sarrafa ta because ana sarrafa ta a mayar da ita mai ana sarrafa ta a mayar da ita kwayoyi na sha ana sarrafa ta a yi amfani da su wurin magunguna da sauransu wanda mu kawai abin da mutanen mu ke yi su noma sai yan kasuwa su sai su aje in ta yi tsada sannan daga baya sai ka ga an dauka an kai waje daga wajen kuma sai a sake sarrafo ta a sake dawo mana da ita sau kusan su ke cin riban mutanen mu wahala suke so shi yasa muka shigo ciki don mu taimaka ma kananan manoma din da yadda ma za su irin pakejin din ta mu ga yadda za a yi tattalin arziki cikin nasu ya fara karuwa sannan na kasa shi ma ya karu ta hanyar fitar da kayan nan sannan a samu ma mutane ayyukan da kafa kananan masana'antu na sarrafa ita wannan tafarnuwa. A nashi bangaren shugaban kungiyar 'yan kasuwa manoma da masu sarrafa zabibi wato turmeric a turanci a kasar honorable minka ilu adamu sule ya yi kari da cewar. mu wannan kungiya muna da hangen gaba muna so 'yan najeriya su san cewa wannan abu da muke a kasar mu najeriya muna ya tafiya da shi duk duniya duk duniya su san shi kuma duniya ma suna zuwa suna neman shi shi ya muka roke shi ita ministry su taimaka mana magan cewa mu je har wajen mu je mu gani da ake da shi don a duniya muni number na uku a noman eh, zabibi na farko muni stakeholders na kowane area wajen da ake noman shi in kin lura ina ji cikin duka kungiyoyin duka muni ne kadai na je mun je har to the grassroots mun dauke ma wani baya ma komi amma aikin shi noma ne mun ka dauko shi muka sashi a national zakati to kin gani wannan kin zan mun nuna ana tafiya tare kin da su kuma a cikin mu akwai yan kasuwa a cikin wani aikin su kasuwanci ne muna da su duka kuma mun dauko su muka Ka su a cikin wannan kungiya don a tafi tare. Ana dai sa ran waɗannan kungiyoyi za su tsara wani kundi na tsawon shekaru goma da za su bi wanda zai kai ƙasar ga samun nasara a wannan fanni. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma san koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka. Sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk lamarin da ya shafi yanar gizo. A yau shirin zai karkata ne zuwa siyasar nan ƙasar Amurka, inda a cikin makonni biyu da suka gabata manyan jam'iyyun siyasar ƙasar suka gudanar da babban taro na yakin neman zaɓe. Babban abin da ya ja hankalin mutane shine yadda aka gudanar da tarurrukan a wannan shekarar ta yadda ba a saba ba wato ta yanar gizo duk sakamakon yaduwar cutar coronavirus. Lamarin ya baiwa mutane da dama mamaki saboda girman taron da kuma muhimmancinsa a cikin zaben Amurka. A yau wani mazaunin Amurka kuma mai fashin baki kan harkokin da suka shafi siyasar Amurka, Malam Hassan Jibiya zai mana bayani dalla-dalla kan yadda taron ya wakana ta intanet. To Madina wannan shekarar yadda aka gudanar da gangamin tararrukan jam'iyyun Democrats da Republicans a nan Amurka ya bambanta da kusan tun shekaru aru-aru da aka kwashe ana gudanar da wannan convention duk bayan shekara hudu. dalili kuwa shine saboda wannan annoba ta coronavirus da ta addabi duniya to saboda haka an saba a yi convention wato wannan tarurruka a yi shi a kwashe sati guda ana shagulgula a zaɓi wani gari cikin jihohin amurka a ce nan ne za a yi wannan convention mutane daga ko'ina cikin jihar nan 'yan jam'iyya su tattaru kamar da yadda kika san ana yi a kowace ƙasa ko a irin su gida najeriya to za a taru sai a gudanar da jawabai da kasidu da shagugula a ainihin amince da waye ke tsaya ma jam'iyya takara kuma kamar shi kuma wanda aka tsaida takaran ya zo ya karbi ya karbi wakilci ko ya karbi nadin da aka yi masa na cewa shine zai zama dan takarar to a wannan shekarar kamar su jam'iyyar democrat kusan za a ce gaba ɗayan wannan gangami sun yi shi ne ta kafar yanar gizo wato ta online saboda halin da ake ciki na shi coronavirus su ma 'yan jam'iyyar republicans kamar yadda muke gani sun yi kamar rabi da rabi ne rabi sun yi shi kamar eh, a cikin taro da mutane kamar yadda suka fara sannan kuma wasu daga ciki an sa bidiyo wato an yi rikodin daga wurare daban-daban ma mutane sun yi rikodin sun aiko shi dokar ido a wannan gangami na jam'iyyu da aka yi shine Eh, yadda aka gudanar da shi kamar yanzu 'yan eh, jam'iyyar democrat sun yi nasu convention din ne gaba ɗayan shi lahirin shi kusan ta yanar gizo ta online kenan to abin ya ba da sha'awa sosai wato yadda aka yi amfani da eh, na'urorin zamani kamar waya da kwamfuta da kamarori dai wanda aka yi mutane kuma da da ba za su iya samun halartar a convention din ba ko kuma gangamin sun kai rikodin suka aiko kuma aka eh, kunna ma kowa ya kalla a kafafen talabijin daga gida kana zaune ba masu sai kaji inda ake taron ba to wannan abu ya ba da sha'awa sosai kin ga kamar shi joe biden lokacin da yake gabatar da jawabin karbar takara ko kuma naɗin da aka yi masa a matsayin tsaida shi da aka yi na ɗan eh, ɗan takarar jam'iyyar democrat wato eh, da ya gama jawabin eh, sa eh, wanda suka yi masa taɗi dukansa an sa su 'yan uwa da abokan arziki da kowane yana zaune a gidansa ya ɗauki bidiyo ana kallon shi wato abin ake ce ma live video suka yi masa tabin da ake wa mutum idan ya gama jawabi duka kuma ga huskokinsu yana gani har ma yana iya magana da su shekarun jiya mun ga yadda sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo yana ma can ƙasar isra'ila yana wani wani hidima aiki daga can ya yi kuma nashi rikodin din ya aiko kuma aka sa cikin wannan gangami da ake yi to kin ga wannan ya nuna cewa a da wanda za sai mutane sun samu damar iya halatta za a iya ganin su a wannan dandamali na yin jawabi to yanzu wannan eh, abin ya sa wannan na harkar yin ta yanar gizon nan ya sa mutane daga ko'ina na sashen duniya sun iya zama wato a yi taron tare da su kuma mutane da inda suke za su iya kalla a kafafen talabijin to shine dai To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon. sai kuma mako mai zuwa insha Allahu inda za ku ji yiwuwar gudanar da irin wannan taron a kasashenmu na Afirka. Ni ce taku Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo. a gaya da Madina mai shanu. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. jami'ai a afghanistan sun ce wani bam da aka sanya a mota ya tashi a kabul a yau lahadi abinda ya yi sanadiyar kisan akalla mutane tara tare da jakata wasu su ashirin A jiya Asabar ne aka fara raba rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin Moderna, yayin da aka shirya wurare fiye da dubu uku da ɗari bakwai ne za su fara karɓa da kuma yin allurar rigakafin zuwa gobe Litinin. Abin da ya ƙara faɗaɗa rabon rigakafin kamfanin Pfizer da aka fara a makon da ya gabata. Shugaba Joe Biden mai jiran gado da shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez Obrador a jiya Asabar suka kudura aniyar yin aiki tare wajen samar da dabaru a mutunci na tankarar dalilan da ke haddasa kurarar bakin haure a yankin Amurka na tsakiya da kuma kudancin Mexico. sauraro a nan zamu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ya za madadin kowa da kowa musamman ma Maryam Dauda da ta na gabatarwa sai Leo Sahili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri a huta lafiya ma assalamu